assalamu alaikum jama'a suna na salisu da yake jarumi a fim din mai suna ɗan rigima muna mai baku haƙuri cewa yau ba za mu samu ɗora muku fim din mai suna ɗan rigima ba sanadiyar biki na on 29 january dinnan, to gaskiya akwai cakwaki, kun san ba a haɗa taura biyu a baki ba zai yiwu ba so hidimar da yawa amma ku yi haƙuri don Allah ku yi haƙuri ku yi haƙuri insha Allah wata mai kamawa February za mu dawo aiki gadan-gadan ba kama kafar yaro insha Allah a tare da ni akwai jaruma siyama sannan wannan kuma da kuke gani kaninta ne wato mai suna Alhaji jaruma siyama mai zaki ce salamu alaikum na ni ce jaruma siyama iftan aibata mu samu yin jima ba saboda takwai bikin baba salisu 29 january muna mai ba su haƙuri ko? ina mai ba ku haƙuri to alhaji me za ka gaya masoyan mu da gaba ɗaya da ni da jaruma siyama da su mazaje da kowa da kowa me za ka gaya musu to alhaji yana muku bye bye to masoyan mu ku dakace mu insha Allah za mu dawo cikin February insha Allah ba ma da nisa ba farko farko za mu dawo ɗora muku dan rigima insha Allah mun gode. Ran kai daɗe. Tare da na yi. Abba ya zama dole na amince da wannan yarinyar. Yau ba da dabara kuke kashi. Kai ɗabuji. sai shi. Wato kai a rayuwarka a kullum in baka ja min bala'i ba har haka ka baya kwanciya ko? Ka san ta ni A'a. mai da gani ki duba wannan saurayin naki daga haduwa har ya siya miki waya mai tsada ashe dama kai mai yaudari ne daman duk mai kwaɗayin abin duniya ƙarshen ta kenan yadda take kasancewa kenan to cikin da kai min fa ka ƙara kira na da gimbiya don ni yanzu ban da lokacin ka. sabanin zuciya ina so kallon wannan wawa kazani mara zuciyar Matan na? Mashin to ai kai aboki na da mashin ne ya buge na aida da sauri. Sabanin zuciya a baiwa zuci abin da ke so za ya